الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونذير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال رب فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره له فاغفره لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر له الذنب ويأخذ به ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب حكم يعم كل من كان من كانت حاله حاله لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له ثم لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومساهمته بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد, أشد استهالا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد الحضر والمخافة وكذلك عمر وإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشرطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال فائدة جليلة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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوا أولا مسلاتي مثال البركة مسلاتي جمعة لكنا من جامع البعير أنا كانوا أولا يمتي نلا رباه yau muna takwas ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da daya da watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafin mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin أبو عبد الله محمد بن أبي بكر qayyim قيم الجوزية رحمه الله wannan shine darasinmu na 22 a cikin wannan littafi inda muke karatu a cikin fa'ida ta biyu da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake tattaunawa akan hadisin gafar da Allah subhanahu wata'ala yawa mutanen badar ko mayakan badar waɗanda suka halarci yakin badar Allah subhanahu wata'ala ya yi tsinka ya zuwa gare su ya ce sai abinda suka ga dama Allah ya gafarta musu to cewar su je su yi abin da suka ga dama Allah ya gafarta musu wannan ibarar ita ce take da ishkari wato malamai suke bincike akan ma'anarta ba dai wanda ya yarda da cewa abin da ake nufi su je su yi abin da suka ga dama su yi kafirci su yi shirka su yi munafirci su yi saban Allah Allah ya gafarta musu ba wanda ya fahimce ta haka to amma me take nufi to a karatunmu da ya gabata mun ji yadda ibn al ya kawo fassara da ibn al-jawzi alaihi rahmatullah ya yi wa maganar cewa ana nufin ayyukan su da suka riga suka gabata banda wanda za su zo nan gaba wanda ibn al ya ce wannan fassara tashi ba haka take ba ba daidai ba ce saboda a hadisin yana nuna cewa har ma abin da zai zo nan gaba domin ita kanta waƙiyar yakin badar tun da a dalilin ta annabi ya faɗi haka ai ta kasance ne wato afwan waƙiyar hatib ibn abi balta'a ta kasance ne bayan badar din amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya karɓi sa kuma ya gaya wa sayyidina umar cewa gashi Allah subhanahu wataala fa ya ce ya musu gafara kaga ba ana nufin abin da ya riga ya wuce kadai ba ana nufin har abin da zai zo nan gaba to shi da ibn qayyim shi da kansa yake kawo wani abin da wasu daga cikin malamai ma sun fada shi ma yake faɗarsa tare da fadadawa cewa waɗannan mutane da Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan tagomashi na gidan aljanna ya musu tagomashin gafara Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san cewa ba za su koma ga aikata laifuka ba kuma su doge a kansa ko da kuwa za a iya samun wani daga cikinsu ya yi laifi saboda ba su bai ba ne suna iya su yi laifi to amma babu cikinsu wanda zai yi laifi kuma ya doge akan wannan laifin ba tare da ya tuba ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya san cewa mutanen nan za su mutu akan musulunci za su mutu akan ayyuka na kwarai kuma alkur'ani shi kansa ai ya tabbatar musu da yarda duk da cewa a lokacin da alkur'ani yake sauka duk da damansu suna nan waɗanda ma aka yi ma albushir da aljanna duk suna nan sada alkurani yake shauka yake cewa ya Allah ya yarda da su ya tanadar musu gidan aljanna sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaga anan ubangiji subhanahu wataala yanke ya ce ya yarda da su sun yarda da shi kuma ya tare da musu gidan aljanna za su shiga cikin ta su dawwama Allah ce wanda shine babban rabo to kaga ubangiji ya tabbatar musu da gidan aljanna duk da cewa suna nan a lokacin basu mutu ba wannan ba yana nufin cewa su je su yi abin da suke suka ga damar musu yan aljanna ne haka nan fadar Allah na qadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة ubangiji وأثابهم فتحا yanke ce ya yarda ينكيتي su ya yarda da duk mutanen da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a tahta shajara ita ce bai'atul ridwan wacce a lokacin waɗanda suka halarci ta sun kai mutum dubu da ɗari hudu kamar yadda jabir yake faɗa to Allah ce ya gafarta musu ya yarda da su radiyallahu anil Allah ya yarda da su to kaga wannan ba yana nufin su je su ta yin abin suka ga dama ba hadisin sa'id ibn zaid wanda yana cikin sunan abi dawud tirmidhi ابن ماجه نسائي في الكبرى da ما لم da ما su ruwaito shi imam ahmad hadisin الاشر ashar mubasharatul النبي في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة ابن عبيد الله في الجنة الزبير ابن عوام في الجنة سنن سعد ابن مالك سين سعد ابن أبي وقاص في الجنة سنن عبد الرحمن ابن عوف في الجنة سنن شيكما sa'id ibn zaid din kaga waɗannan su su goma duk an yanke magana cewa ɗan aljanna ne wannan ba yana nufin cewa zai su yi abin da su ga dama ba kawai za su tafi aljanna sun riga sun yanke satifiket din shiga aljanna sun yanke tikit din shiga aljanna saboda ka ba su da matsala da abin da suka yi su kansu ba su fahimci haka ba shi yasa suka rayu cikin tsoron Allah cikin fargaba da zillimi akan ayyukansu Allah ya karba ko bai karba ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya san cewa waɗannan mutane ba mutanen da za su yi wasa da addini ba ne ba mutanen da za su yi wa addini rikon su kai narkashi ba ne ba mutanen da za su ɗauki addini ba a bakin komai ba a rayuwarsu ba mutanen da za su fifita rayuwar duniya a kan ta lahira ba Allah ya san da wannan shi ya sa ya musu alkawari cewa su yan aljanna ne kuma haka yanayin nasu ya tabbata har suka bar duniya babu wanda ya canza kullun cikin tsoron Allah suke da fargaba ba sa duban manyan ayyukan da suka yi ka duba hadisin sahal ibn hanzaliya wanda yana cikin sunan abu dawud lokacin da suka suke suke suke abin nan suke tafiya a hunain bayan sun yi tafiya mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya sallar maghrib da su sai ga wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa ai ya yi tafiya mai nisa a gaba ya je tsakanin duwar wasu ya leka ya ga mutanen hawazin kabilar hawazin sun fito kwansu da kwarkwatansu matansu da raƙumansu da dabbobinsu sun fito da abinda suka mallaka domin su kawo annabi sallallahu alaihi sallama farmaki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zalika zanimatul musulmi na gadan insha Allah wannan abubuwan da suka fito da shi na dukiyoyinsu gaba ɗaya da dabbobinsu da komai ganima ce ta musulmi Allah ya kawo ya kawo musu gobe insha Allah to daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wane ne zai je ya yi mana gadi cikin daren nan kada su kawo mana farmaki ta ɓangaren sa sai ga wani mutum ya zo ce ya rasulullah ni zan yi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ya tsare musulmi ta wannan bangaren tsakanin duwar wasu hanyar da suke tsakanin dutse da dutse ya je ya yi gadi a wannan daren wani mutum shine anas ibn abi marsad al-ghanawi to saboda ka yaje annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an kwana da asuba na sallallahu fito ya sallah yake cewa a cikin ku akwai wanda ya ji motsin wato bardan nan da na tura shi gari wato Anas akwai wanda ya ji motsin dawo wasa cewa ba mu ji motsin sa ba ma'ana dai bai dawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wurin sallah ya yi raka'a biyu ta raka'atul fajr sannan ya shiga sallah yana sallah yana waiwaye yana kallon wannan hanyar tsakanin duwar wasu to bayan an yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga ga ga wannan uh, sadaukin naku gashi nan tafi yanzu sai gashi ya zo yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya hau tsakanin wato ya kwana a wannan gurin kuma ya hau tsakanin da binan da safe ya hau tsakanin ruwar wato dinnan da ya leka bai ga kowa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hal nazalta al-laila jiya bayan ka hau gurin ka sauko ya ce ya rasulullahi ma nazartu illa musallin aw qadiyan haja ya ma'aikin Allah ban sauko ba tunda na hau wannan duwatsu illa musallin sai dai dan sallah ko kuma qadiyan haja biyan Shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waje qad wajabat fala alayka ma ta ba. to aljanna ta waje ba duk abinda ma za ka yi bayan wannan ba zai cutar da ke ba to kaga wannan daidai yake da abin da aka gaya mutanen mutanen badar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan cewa daga yanzu aljanna ta ba gare ka kuma ba abin da zai cutar da kai baya ga wannan to duk irin waɗannan maganganu da irin waɗannan bisharori da Allah subhanahu wata'ala zai yi wa yayi wa sahabbai da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu duk suna nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya san mutanen da ba su canza ba ya san cewa wannan musuluncin da suka karba suka runguma suke wa aiki za su dawwama a kansa za su ɗore har mutuwarsu kuma haka ne ya tabbata haka ya tabbata don haka ba wannan yana nufin cewa an sakan musulun zami ne su je su abin da suka ga dama ba to shi ne a nan ibn al-qayyim yake kawo wani abu kwatankwacin wannan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa naziru hadha abin da yake kwatankwacin wannan qauluhu fi fil hadith al-akhar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi daban hadisin yana cikin sahihaini hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace aznaba abdun zamban wani bawa yayi zunubi fa qala sai yace ai rabbi ya ubangiji na aznabtu zamban nayi zunubi wato na aikata zunubi faghfirhu li don haka ka gafarta min faghfara lahu sai Allah ya gafarta masa sun ba makasa ma sha Allahu an yankun. sannan ya zauna har yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama ya zauna wato bayan wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya yanka masa sun ba aznaba zamban akhar sai ya sake yin wani zunubin fa sai ya ce ai rabbi ya ubangiji na a asabtu zamban na kuma haduwa da wani zunubi faghfirhu huli ka gafarta mun faghfara lah sai Allah ya zafarta masa thumma makasa ma sha Allah an yamkun sannan sai ya kuma zama yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya zauna thumma aznaba dhanban sannan sai sake yin wani zunubin zamban akhara fa qala sai yace ay rabbi eh, sai yace rabbi ya ubangiji na asabtu zamban na sake haduwa da wani zunubin kuma faghfirhu li ka gafarta min فقال الله سي الله يتي علم عبدي أن له ربا bawa na ya san cewa yana da ubangiji yaghfiru dhanba da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi yake kuma damka a sanadinsa kada gafartu li abdi hakika na gafarta wa na falyamal ma sha'a yayi abin da ya ga dama to kaga wannan daidai ke da waɗancan hadisan ba yana nufin cewa mutum inda zai yi istighfari zai ta yin abin da ya ga dama ba inda za a ce haka mutum ya yi ta istighfar ya abin da ya gada ma rayuwa ba ba su yi ba galibi galibi mutane tsoron Allah ne yake hana su zalunci amma ɗabi'ar ɗan adam tana ɗauke da wannan son zaluncin da rashin gaskiya Allah ya sifanta ɗan adam ci innahu hukana zaluman jahula zaluman tun mai yawan zalunci ne mai yawan zalunci ne sannan jahulan mai yawan jahiltar abinda zai cutar da shi abinda zai cuce shi shi zaka ga yaron goma ga dangane yana aikatawa to gwargwadon yadda dan adam ya ainihin yake takawa yake tsoron Allah gwargwadon yake da zai nisanci zalunci gwargwadon yadda sai ubangijinsa gwargwadon yadda zai gyaru to ba dan dokokin ubangiji subhanahu wata'ala da ya saukar wa dan adam ya sa wa dan adam tsoron irin abin da ya tanada masa na munar sakamako idan ya saba masa to da shi kenan zalunci ne zai kara yawa a bayan kasa mutanabbi na cewa az-zulmu min shiyamin nufusi fa in ta tajid za'ifatin fa li'illatin lam la yazlim ce az-zulmu min shiyamin nufusi to zalunci yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan adam ko ta rayuka fa in jin za'ifatin in ka ga wanda yake mai kamewa baya zalunci fali illati illatin la yazlimu saboda wani dalili ne yake hana shi zalunci ko saboda yana jin tsoron Allah yana jin tsoron gamuwarsa da Allah in ya gamu da shi yana azzalimi ga abin da zai biyo bayan ko kuma an fi ƙarfinsa ba zai iya zalicin ba ko yana jin tsoron doka ta ɗan uwansa ɗan adam amma dai za a ƙyale shi ba dokar Allah ba dokar ɗan adam kuma ya zama yana da ikon ya yi zalunci to zai zai zama rayuwarsa da ta dabba ba bambanci saboda haka <clears throat> Allah subhanahu wata'ala bai sakar wa ɗan adam da zamiya abin da yake so ba dan yayi istighfari kawai shi kira an gafarta masa na ibn qayyim da cewa wannan hadisin daidai yake da wancan hadisin da muke karatu a kansa falyamal ma sha'a da Allah ce ba yana nufin an saka masa da linzami ya abin da ya ga dama ba ana nufin cewa idan bawa ya fada cikin saban Allah saboda wani waswasi na shaidan ko saboda wani abu na san zuciya ko wani dalili na ƙirƙirar duniya ya ja shi ya saba wa Allah to gaggauta istighfari da tuba zuwa ga Allah yayi nadama akan abin da yayi cewa ba zai sake ba kuma ya zanto daga zuci ba kawai a fatar baki ba to in yi haka Allah zai gafarta masa Dan wannan shi ne sharaɗin tuba dama ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka nemi yafiyarsa ka yi nadama akan abin da ka yi mara kyau tare da kudurci cewa ba za ka sake ba wannan shine sharaɗin tuba tsakaninka da ubangijinka idan ka yi wannan to Allah zai karɓi tubanka fa inni la liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ce inni la ni mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki mai kyau sun mahtada sannan ya shiryu Allah ce to zai gafarta masa Allah ya safanta kansa da yawan gafara amma kuma ya sa sharadin da za a samu gafara liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada to Allah zai karɓi tubansa zai yafe masa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi shine wanda yake karbar tuba daga bayansa waya kuwa da sayyi'at yake yafe munanan ayyuka da bayansa suka yi haka ubangiji mai karbar tuba ne mai gafarta zunubi ne qabilu tawbi ghafirud dhanbi wa qabilu tawb mai gafarta zunubai ne ko mai karbar tuba ne so idan mutum ya tuba shedan ba wai zai kyale shi ba tun da haka yi alkawari a rayuwar ɗan adam ba zai taɓa saurara wa ɗan adam ba rigima ce za su ta riga ta kulli da shi da ɗan adam na farko da zuriyarsa da shaidan ya ci alwashin duk yadda zai yi sai ya haraka ɗan adam ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ta ko'ina ya nuna sai ya fito wa ɗan adam ta gaba ta baya ta dama ta hagu sai ya zo wa ɗan adam na haka ba kyale shi zai yi ba don ya tuba ya gyaru zai ci gaba da bibiyarsa zai ci gaba da masa wasu wasi to yana iya yi galaba wani lokaci ɗan adam ɗin nan da ya tuba ya gyaru ya bullo masa ta wata hanyar kuma ya jefa shi wani zaɓa wani saɓon Allah ko da ba wancan na farko ba shi ya sa anan ya ce sun ba a azinaba zamban akar sannan ya sake yin wani zunubi wato ko da ba na farko ba sai jefa shi kuma wani abin da can ya sa shi ya yi ƙarya sai kuma ya zo sa shi ci amana misali ko ya yi giba ko ya yi wani abu irin wannan to nan ma idan ya fahimci abin da ya yi na laifi ba shi kenan sai ya miƙa wuya ba a ci gaba tafiya a haka a'a nan ma ya sake dawowa ya tuba ya gani magafara ya yi nadama ya yi wa Allah alkawarin ba zai sake ba ya zama da abin da bakinsa yake furtawa da abin da zuciyarsa ta kudurce duk abu guda ne to shi ma sai Allah ya gafarta masa to shi dan ba kyale shi zai ba bai ma kyale annabawan Allah ba balantana waɗanda ba annabawa ba su da kariyar da annabawa suke da ita kaga ba sai da za a yi kyale shi zai kuma sake fito masa ne ta wata hanyar daban zai sa masa riya ko ya sa masa jiji da kai ko ya sa masa wani abu to yana iya yi nasara to in yi nasara dan adam ya ci ya kuma fadawa kuma wani laifin ta wani bangare sai kuma ya kuma tuba ya nemi gafara Allah sai ya fi masa to da haka Allah subhanahu wata'ala ya datse wa shaidan cin nasara akan bayansa na kwarai ta wannan hanyar ba wai Allah zai sanya wa bayansa na kwarai su zama dukkan su masumai ba da yace illa ibadaka minkum minhum al-mukhlasin ba wai ana nufin cewa duk bayan Allah zababbu za su zama masumai ne. sannan shi ne ba zai rinjaye a kansu ba a'a da kofar tuba da neman gafara Allah ya datsewa shaidan mummunan burinsa shi sa Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wadanda suke da takawa masu bin dokar Allah idan wani mai kai komo daga shaidan ya shafe su ma'ana ya jefa musu wani wasuwasi ya sa suka saki layi ta zakaru sai su tuna nan da nan su da hayyacinsu Faɗi za mu mursido sai su da suna gani kar su gane cewa abin da suka faɗa cikinsa sharrin shaidan ne nan da nan su duba to wannan shi ya yi samarwa da shaidan cikas ba zai iya yin nasara akan bayan allah na kwarai ba wannan shine abin da hadisin yake karantarwa cewa bawa kada ya fi da ƙauna daga rahamar Allah kasancewar ya yi laifi ya nemi gamara an yafe masa wani abin ya zo ya kuma yin laifi to kada ya ce ai ya yi ce ya yi abin da kai wannan ba zai yafe mun ba a ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wataala zai gafarta masa da wannan ne zai riba ya ci nasara kan bawa to ne nan ibn qayyim yake cewa fi haza, itlaqun wa iznun minhu subhanahu lahu fil muharramat wal jarai." wannan hadisin a cikin sa babu sakin linzami ko bawa bawa izini Allah ya bawa bawa izini na cewa ya je ya aikata haramun ko ya aikata laifuka babu wannan a cikin hadisi ba na fice cewa kai Allah ya ce ka ka yi laifi kaje je ka yi saban Allah ka cuci wanda ka cuta babu komai ba wa inda ya yadullu ala annahu na lahu ma dama aka idza aznaba taba abinda yake nufi Allah zai gafarta masa matukar dai idan yayi rafi matukar dai kasance haka wato idan yayi laifi zai tuba matuƙar karya kasance kamar haka wato idan yayi laifi zai tuba wani shi ne abinda hadisun yake nunawa yana nuna cewa kada bawa ya ɗinfa ƙauna da zarhamar Allah kuli ya ibadi yallabi na asarfu ala fusi la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya fir zunuba jami'an inna huwa al-ghafurur rahim sai ya ku bayina waɗanda suka wato suka zarbi cikin saɓin Allah la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da kauna daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai baki daya a nan ayar tana nufin waɗanda suka tuba Allah yana gafarta musu zunubansu. wannan ayar tauba ce duk an yi amfani da kalmar gafara kalmar istighfari tana zuwa bi ma'anar tauba kamar wannan ayar inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a. ay yatubu ala man taba domin cewar da Allah ya dhunuba jami'a shirka ta shiga ciki shirka kuma gafara ba ta dauke ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha neman gafara ba zai dauke shirka ba abin da yake kawar wanda shirka shi shine tuba mutumin da ya tuba ya daina shirka Allah zai karɓi tubarsa amma ba yana shirka bai kawai yana fari, wanda ba zai masa amfani ba to ce da Allah ya yaghfiru dhunuba jami'an sai ya nuna mana cewa ba wai ana nufin gafara istighfari ba ana nufin tuba ne shi yasa wannan ayar tana magana tuba ne ba tana nufin kawai istighfari ba kamar wannan hadisin da yace faghfirhu li ba yana nufin kawai ya yi istighfar yana nufin ya tuba yana nufin ya tuba ibn battal a cikin sharhinsa cikin sharhin sahih bukhari ya ɗauki wannan babin wato wannan hadisi abinda maganar istighfar ala ya dauke shi a babin istighfar na hadisi saboda haka yake cewa wannan babu bambanci tsakanin al-ta'ib wal musif tunda magana istighfari yake to amma maganar sa akwai abin dubawa a cikin ta maganar ibnu battal cewa ana nufin at na nufin al-mustaghfir ne kawai ba ana nufin at-ta'ib ba saboda haka ana nufin wannan da yake da yake yin zai fi ya tuba ma'ana almusir ya shiga ciki ba wanda yake da dama akan ba zai sake ba akwai bambanci tsakanin almusir almusir shine wanda zai yi laifi ya roge akan laifinsa yana laifi yana astaghfirullah amma kuma ba wai dina waye ba kaga wannan almusir ne to wannan Allah subhanahu wataala ba zai ba zai ba zai ba zai masa da irin wannan istighfarin ba sai dai da wani abu daban da Allah zai duba ya masa gafara yana karkashin mashi'a amma ba tuba ba ce to lazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kaga Allah sai ce wa lam yusirru baya ce fastaghfiru li dhunubihim wanda yake nufin a nan ba kawai ana nufin suna cewa astaghfirullah suna ci gaba ba Allah ce walam yusiru ba sa dogewa akan abin da suka yi suna sani sai dai cikin rashin sani cikin rafkarwa cikin zuhul sha'afa suna iya komawa cikin laifin amma ba wai suna sani da su koma cikin laifin shi ya tafi akan maganar bambanci tsakanin abin nan cewa anan istighfari ake nufi ba tuba ba don haka hadisin ya kunshi at-ta'ib da kuma wanda yake al-musir almusir to amma wannan maganar tashi ba haka take ba to shine malam yace wa inna ma yadullu ala annahu yaghfiru lahu ma dama kadhalika idza aznaba taba kaga ya kawo maganar tuba saboda haka kalmar faghfirhu faghfirli faghfara la tana nufin ya tuba Allah ya fi zasa ya karbi tubansa haka take nufi to sai malam ya kara baka wata fa'ida anan yake cewa waqtisasu hadha al-abd waqtisasu hadha al-abd bi hada ke bantuwar wannan bawa da yayi da wannan tagomashi na cewa Allah ya yafe masa kuma falyafal ma sha ke bantuwarsa da wannan yace li annahu qad alima domin Allah ya sani iliminsa na gaibi ilimin abin da bai kasance ba tun kafin ya kasance Allah ya san da shi annahu la yusirru ala zambin cewa ba wannan ba zai doge akan laifi ba wa annahu kullama aznaba taba kuma cewa ba wannan fa in yayi zunubi ya gano zunubi ya zai tuba to shi yasa Allah ya ce da shi falyaf'al ma sha falyamal ma sha yayi abin da ya ga dama Allah ya riga ya san bawan nan ba wanda zai doge a kan laifin da yake yi ba ne. kuma ba wannan sanda zai yi laifi ya gada ya laifi zai ba. sai Allah ya keɓance shi da wannan sai ce hukumun ya ummu kulla man kana taluhu hala wannan hukunci ne da ya shafi dukkan wani bawa da yake da irin wannan ɗabi'a ta wannan bawan mana duk wani bawa da ya sifantu da irin wannan sifa na idan ya yi laifi ya gane laifi zai yake yi ba zai ci gaba da yin wannan laifin ba ba zai doge a kansa ba zai tuba to shi ma irin wannan tagomashin da Allah ya ba wannan bawa shi ma irinsa ne zai masa lakin na zalika al'abd مقطوع له بذلك كل ما آه، مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر سيدي وانشم باوا يميكي فالواني باوا دعكي مقنع أكان سأولنا هديثا شيئا تبتر مسد حكا كما يدعك تبتر ولا متعلم بدر wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana labarin wani bawa ne sananne an fahimta wani specific bawa ne an riga an san shi kansa ake magana aka ce ya yi laifi ya yi kaza ya tuba ya sake ya yi kaza Allah ce je kai abin da kake kira ba wai ana magana cewa kowane mutum ya yi laifi ya tuba ya yi laifi ya tuba Allah ce je ka je ka abin da kake kira ba wannan ake nufi ana baka labarin wani bawa ne da haka ta faru gare shi Allah ya yafe masa yace je kai abin domin Allah ya san shi wannan bawan ba wanda zai dore akan zunubi bane wanda in yayi zunubi ne kuma zai tuba sai aka masa wannan ta goma shi kamar yadda Allah ya san cewa waɗanda duk suka halarci yakin badar ko suka halarci bai'atul aqaba ko waɗannan al'asharatu mubashirin bil janna ko wanda da muka bada misalin sa anas uh, abin da ibnu uh, abin abin marsal al-ghanawi waɗannan duka Allah ya riga ya san cewa ba ta yadda za a yi su yi laifi su doge a kan wannan laifin kuma ya san cewa duk sanda za su yi laifi za su ba don haka Allah ya musu wannan ta goma shi saboda ka waɗannan maqtu'un lahum bidalika an riga an tabbatar musu da haka babu ko ko shakka babu wani wata ta baba. to shi ne malamin ci gaba da ba da misali ire-iren su yace wa kadhalika kullu man basharahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janna haka na duk wani da Allah subhanahu ta'ala ya masa albishir da aljanna kamar wannan goma da ake ta asharatul basharin bil janna da wasu su da suka zo a hadisi tunda ba su kadai bane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna kamar wannan da muka faɗa kaga ba a cikin goma nan anas ibn abi barsal al-ghanawi kamar bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tafiyar motsin takalmin sa cikin gidan aljanna kamar matar sayyidina umar wa maisa da annabi ya ganta a cikin aljanna kamar matar da take farfadiya ta zo ce ai mata addu'a da shi in kin ga dama maka addu'a ki warke in ga dama ki haƙuri walakin janna ta ce ta zaɓi ta yi haƙuri annabi ya mata wannan alkawari suna nan da dama ga nan sallar sallar tabbatar da tasu yan aljanna aw akhbara bi annahu maghfurun lahu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin an yi mawa da gafara kamar mutanen badar kuma da Allah ce kad gufira lahu Allah ya gafarta musu kamar mu'minai da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayat da take cewa lillahi ma fi samawati wa fil ardi tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir sannan Allah subhanahu wataala ya saukar da abin da yake bayyana ma'anar aya domin ba wai ma'anar ta ce ta tafi gaba ɗaya ba kamar yadda muka yi bayani a lokacin da muke آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سكني مغافرة سك تثبت للتوا مقومر سقباء الإزواء بألاتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah subhanahu wataala ya ce qad fa'altu duk wannan annabar roƙa yi na ba a cikin hadda gafara da suka nemi Allah ce na gafarta muku to kaga wannan duka wani mumini da ya sifanci da waɗannan sifofi da Allah ya ambata amana rasul har zuwa ƙarshe ya shiga cikin wannan ba wai ta taƙaita ga sahabbai kaɗai ba ne ga sahabbai wani abu ne maktubun abu ne da ke tabbas ya riga ya tabbata tun da mun ji yadda suka yi rayuwa kuma dukkanin suka koma ga Allah ba tare da sun canza ba saboda ka abin da ya tabbata ga wani wanda ba su ba kyakkyawan fata ne Allah ya karɓi wannan addu'a da take yi sauraka Allah subhanahu wataala ce ya gafarta masa ya gafarta wa duk wanda yake zai yi laifi ba zai doge akan laifin ba zai kuma tuba ya yi nadama ba zai kara ba Allah ya gafarta masa mala yake wa kazalika kullu man basharahu rasulullah bil janna aw akhbarahu bi annahu maghfurun lahu lam yafham minhu huwa wala ghayruhu min as-sahabati إطلاق الذنوب والمعاصي لهم shi duk wanda Allah duka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa an ya musu albishir cewa yan aljanna ne ko ya bada labarin cewa an gafarta musu babu wani daga cikin su da ya fahimci cewa an ba shi dama ne yayin zunubi yayi ta yin zunubi yadda ya saka dama shi wannan da aka ce an masa gafara bai fahimci haka ba haka nan wani daga cikin cikin sahabbai ba wanda ya fahimci haka إطلاق الذنوب والمعاصي له أن سكر الزام سيساق الله يزن به ساق الله ومسامحته بترك الواجبات وكما أن مثلا ومن يبر أيك تواجب أبدا أك وجب تامة بعدول أي واجب بقى. بل كان هؤلاء أشد اجتهادا maimakon haka ma su waɗannan sahabban da aka yi ma wannan albishir da aka gafarta musu kowa tsananin ƙoƙari wa hadaran da takatsantsan wa khawfan da tsoro sun fi kowa kokari da takatsantsan da tsoro wannan albishir da gafara da aka yi musu ba ta sa sun miƙe ƙafa ba sun yi abin da suka ga dama a'a tsoron Allah su ne ya karu kokarin su wajen bautar Allah ce ta karu takatsantsan wajen bin dokar Allah su ne suka karu وخوفا بعد المشارة منهم قبلها ƙoƙarinsu da takatsantsansu da tsoron Allah ɗansu ƙaruwa ya yi fiye da yadda suke kafin a yi fiye da yadda suke kafin a yi musu albishir kal'asharatul mashhuri lahum bil janna kamar goma nan da aka musu shaida da aljanna Cikinsu babu wanda ya fahimci cewa an ba shi dama ne zai aikata abin da ya ga dama babu wanda ya wannan fahimta haka nan cikinsu babu wanda ya yi sakaci kuma da aikata wajibi ƙara zahirar da suka yi ba su ne suka yi tadakon musuluncin ba suka yi ta kutsawa da shi suka yi tadanna da shi ba inda bai shiga duniya a su inda a ce sun miƙe kafa akan cewa an musu gafara su ɗan aljanna ne ba mu sai da za a yi su shiga su ɗauki musulunci suna shiga da shi kasashe suna shi sa kansu cikin hatsari suna mika ƙirjinsu ga kibau da masu da su tara da suka na sai su miƙe kafa su ce kaga waɗanda suke nema yanzu su je su nema mun riga mun nema mun samu ku tabi'ai da kuka zo bayan sahabbai ko yanzu ku za ku fita ku je ku yi wannan abubuwan amma ba haka ba duk sahabban nan su suka bazama wajen jihadi su suka bazama wajen ilmantarwa karantarwa da'awa suka yaɗu garuruwa daban-daban kaga wannan yana nuna maka cewa wani albishir da aka yi musu ba su fahimci ana nufin an musu sassauci su je su yi kwanciyar su ba ba su fahimci haka ba ƙoƙarin su ne da hazaƙa su da himma su ta karu Wani yana nuna maka babban bambancin da ke tsakaninmu da su tsakanin mu mu ba a yi mana albishir din ba ba a ce an gafarta mana din ba amma ka duba ka ga yadda aka yi daukan addinin tun baya jin cewa akwai aiki a gabansa wani da ya aikin alheri sau ɗaya in aka nemi ne na biyu aka yi sa'a yayi aka nemi ne na uku to zai fara kuluwa zai fara fada kun zo je kun ce kun zo kun zo ni kaɗai ne ba ku dogon wasu ba kuma shi ganin sa ya gama aikinsa amma bai taɓa kwance a gida bai ce je Allah ya ba yau ba sai na nema ba kullum cikin nema ke kuma kullum so yake Allah ya ƙara masa sun bai tsuba wa anazi kullum cikin buƙatar a ƙara masa aiki amma shi kuma ya gaje ba wa Allah ya ce je ya ba yau ya ba ba zai ƙara ba shi kaɗai so waɗancan yanayinsu da halinsu da ɗabi'arsu da tarihinsu da rayuwarsu ya nuna mana cewa ba su yi wa waɗannan abubuwa da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ba ba su yi musu gurgwa fahimta ba مالك كالعشرة المشهور لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة أبو بكر الصديق يا كسن تشينيس أنا لن فرقبه da tsoro yakan kama harshen sa wani lokaci yana cewa hazan ladhi awrada min mawarid ya ja harshen sa yana cewa wannan shi ya jefa ni cikin halaka yana ga cewa harshen sa yana masa linzami zuwa ga halaka duk da albishir da ake masa aljanna wa kana yabki buka'an kathira kuka yake sosai haka ɗabi'a ta take hadisin aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru aba bakr fa yusalli bin nas me take me take ce ya rasulullah kai ka sani idan abubakar ya tsaya a matsayin ka kukan da zai rike mutane ma ba za su rika jin abin da yake faɗa a sa wani har wannan lokacin cike yake da fargaba da tsoro kukansa na tsoron Allah bai tafi ba yana cewa ibku fa illam tabkau fatabakau fatabakau ku rika kukan tsoron Allah in ba za ku kuka ba kuma yi nuna kamar kuna yi wato zanto cikin tsoron Allah ke koda yaushe شيء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تسلد إيه عسل الله فيك كمروني بتحجيني جاء تقول الصورة الله ما موزي كذوبة دائم صلى الله دكم وانا يسوس نم وانا يسوس نم وانا يسوس كي كسالة المتور في سنت amma shi kyam kamar kamar ka tsayar da ita ce min khashiyatillah saboda tsoron Allah yana cewa wallahi wajidtu law kuntu hadhihi ash-shajara tu'kalu wa tu'dad ina ma a ce ni bishiya ce da ake tsanka ana ci ko ake da ana da ana girki wato ina ma Allah bai yi ni mutum ba da har za a tsaye da ni a mun hisabi ina ma bishiya ce da babu hisabi a kaina yana jin tsoro to haka nan shi ma sayyidina Umar wa kazalika Umaru haka nan shi ma sayyidina Umar akwai inda yake cewa wallahi law annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyihima ko ila ayyuhuma umar la khartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyihima asif yace wallahi da zai zanto a lahira tsakanin aljanna da wuta ga aljanna nan ga wuta nan yana tsakiya bai san ina za a ce a yi da shi ba aljanna za a ce a yi da shi ko wuta za a ce a yi da shi ya ce wallahi da na zaɓa in koma toka kafin in san ina za a tafi da ni wannan mutum an masa albishir da aljanna an masa albishir da aljanna ba shi ba ma hammatarsa annabi ya ganta aljanna amma duk da haka shi a aljanna da zai tsaya tsakanin bai gama jin ina za a ce umar ka tafi ba to zai gwammace a ce ya zama toka to haka suka kasance cikin tsoron Allah da fargaba duk da waccan bishara da aka yi musu fa innahum alimu anna al mutlaqata muqayyadatun bi shurutiha saboda sun san waccan bishara sakakkiya da aka musu tana nan a dabaibaye take da sharuɗanta wal istimrari alaiha ila al da dogewa zarcewa a kan wannan har zuwa mutuwa wa muqayyadatun bi intifa'i mawani'iha sannan adabi bai take da korewar mawani'iha abubuwan da za su hana bisharar ta samu abin da zai hana bisharar ta samu a ce bishara mutum dan aljanna ne ya san kuma aljanna mushriki baya shigarta kafiri baya shigar aljanna الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط yadda suka karyata ayoyin Allah suka kai girman kai Allah ce ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba sannan ba za su shiga aljanna ba har sai in raƙumi zai wuce ta kafar allura kaga wannan abu ne da ɗan adam ya san mustahil ba zai yiwu ba to haka nan shigar kafiri aljanna ba za ta yiwu ba ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ونجد mutu yana shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna makomarsa wuta ce saboda haka sun san cewa babu ta yadda za a yi su mutu suna shirka ko suna kafin su shiga aljanna sun san da wannan saboda haka an musu bishara ne amma da sharaɗinta su rayu akan abin da suke kai su mutu akan abin da suke kai kada su yi abin da zai rushe abin da Allah kuma ya san cewa ba za su yi ba shi yasa ba ya musu me yasa ba a ce duk wani mumini kawai daga zarar ya shiga musulunci dan aljanna bane ba a faɗa haka ba saboda ba kowa ne yake iya dogewa akan abin da ya imani a sa ba amma su waɗanda da suka karɓi musulunci suka rungume shi a lokacin Allah ya ga abin da yake ran su sai ya ce fa'ali ba za su yi kuno da Allah ya san menene a zuciyarsu ya riga ya tsarkake zuciyarsu ya san abin da yake cikinta saboda haka ya musu wannan albishir ya ba su wannan automatic ticket na shiga aljanna ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال باب إيه لجسكين صحابي لأكي مسوى أنه البشر ده يفهم تشيوى an saki hannunsa ne ya je ta abin da ya ga dama ko an masa izini ya je ya ta aikin da ya ga dama babu wanda cikinsu ya wannan fahimta to kaga shi wannan yana nuna cewa hadisin mutanen badar da ire-irensu ba suna nufin an saki dama ba ne ga cewa mutum ya je laifi ba wannan ba ne wannan fa'ida ce da ibn al-qayyim ya kawo ta nan ya kuma kawo maganar nan ta ƙarshe wanda maganar ta ƙarshe tun daga wa naziru hadisi aznaba zamban kaza kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe kusan talhisi ne yayi na maganar ibn taymiya galibin abubuwa da dama a cikin littafin ibn qayyim talhisi ne yake yi ko sharhi yake yi na maganganun malamin sa abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya wannan maganar tana nan da faɗinta da misalai kuma ƙari akan abin da ya kawo wanda yana da kyau darasi na gaba kafin mu shiga fa'ida ta gaba mu karanta maganar ibnu taymiya din wanda kamar sharhi ne na wannan abu dan nan ya rayo mana ita tana cikin al-fatawul misriya al misriya na ibnu taymiya na jin shafi na shafi na 258 ya yi magana har zuwa shafi na 262 tana cikin littafin al-mustadrak na majmu'ul fatawa na manta jazain ko na nawa ne akwai ta a cikin shi amma shi ma daga cikin al-fatawa ya ɗauko ta wannan fa'idar da muka karanta ta daga farkon ta nan har ƙarshe al-imam as a cikin littafinsa saqutul muktazi ala jami' at-tirmidhi suyuti yana da sharhin da yawa jami' at-tirmidhi muktazi ala jami' at-tirmidhi a mujalladi na biyu shafi 817 zuwa 820 ya ɗauko wannan magana daga wannan littafin al ya kira shi da suna fawaidu shatta wani katin hisan يكيجا وقال ابن القيم في في كتاب في كتاب في كتابه المسمى فوائد شتى ونكات حسان سيدوكو ولا مغانا daga farkon ta har ƙarshe lokacin yana yana sharhin wannan hadisi na na na mutanen badar sai ya yanko wannan magana ya dauko ta tun daga inda muka fara wannan karatun har zuwa har zuwa ƙarshen fa'idar insha Allah karatu na gaba wanda zai kasance bayan azumi bi iznillah ya kai mu dare da lafiya za mu karanta abinda ibn taimiyya ya rubuta akan wannan fa'ida kafin mu shiga fa'ida ta uku insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa